sirri ne babban sirri na bi ta zaizai eh duk wanda ya sake aka yi masa ko kuma aka yi mata to lallai mutum zai gane Allah da girma yake eh wannan sirri sirri ne wanda indi aka yi shi shine yake sa mutum ya rika kuka in bai ga wanda ya yi masa ɗin ba eh kuka ake eh mutum ya rasa zaune ya kasa zaune ya kasa tsaye ya rasa ma me yake masa daɗi har sai ya ga wanda har kawai ba shi da bukata sai da ya ga wanda ya masa ɗinnan. idan kai wa mace to ta daga lokacin babu kwanciyar hankali a tare da ita babu zaman lafiya inda dai ta ganka ba eh to shi yasa lallai muna gargaɗi jama'a a ji tsoron Allah eh in dai ka san ba auren mace za ka yi ba kai mata eh dan Allah dan annabi a ji tsoron Allah eh ba mu bayar da wannan sirri dan a cutar da wata ko dan wata ta cutar da wani ba eh sai dan a samu zaman lafiya a yi aure domin a raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh amma duk wanda ya da wata manufa to lallai Allah baya kyale mutum wanda ya cutar da wani eh saboda aka ban bayar dan a cutar da wani ba eh insha Allah saboda wannan sirri mujarrabi ne insha Allah inda aka yi to mutum fa daga lokacin babu kwanciyar hankali a tare da shi eh wannan sirri yadda ake yin sa kamar yadda kuka ga wannan hatimi da wannan abubuwa aka kewaye kamar mutum a ciki to haka ake so a rubuta eh amma ana rubutawa ne a jikin shuɗiyar takarda eh takarda shuɗiya a jiki ake rubuta kuma ana rubutawa ne da jar tawada eh irin wacce ake yin wasali na alkur'ani to da irinta ake rubutawa eh bayan an rubuta shi shikenan sai a turara wannan takardar da barkono da karan albarka da jawul da musɗaka da luban zakar su ne ake haɗawa sai a turara wannan takarda bayan an turara ta da waɗannan abubuwa to shi kenan sai a naɗe laya eh sai a laya da ita e idan an naɗe wannan laya to shi kenan sai ka samu ka samu ƙasan murhu eh, can ƙasan murhu inna dai zafin zai riƙa zuwa ma wannan layar amma ba za ta ƙone ba E, sai an ɗan ƙwaƙula ƙasan eh, saboda in dai aka sa a sama-sama za ta ƙone eh, to ba a so a sa a sama-sama an fi so a sa daga ƙasa idan aka ɗan haƙa kenan sai a sa eh, to insha Allah idan aka yi haka shine ba za ta ƙone ba shi kuma zafin zai riƙa ta, to dama abin da ake da buƙata kenan wannan zafin ya riƙa samun layar e to bayan an gama wannan eh shi kenan sai mutum ya zo ya rubuta kuma wannan uh, wannan aya ko kuma ce wannan abubuwa su za a rubuta kuma eh bayan kayi waccan layar Eh, in kuma ita layar ba ka da damar da za ka iya yi, za ka iya sawa kamar misali ka ba da kayan aiki, kuɗin da za a sai kayan aiki mu haɗa maka layar mu je mu sa a murhu. Shi wannan da aka gani rubuta shi ake. Eh, wannan misali ko kana ina ne to wannan kai ne za ka rubuta da kanka. Kuma ana rubuta shi ne a jikin madubi. Eh, a jikin madubi ake rubutawa. Ah, wannan inda aka ga an buɗa ɗin nan na farko to ana so a sa sunan wanda za a mallaka eh amma ya danganta shi wanda muka yi ɗin nan na mallakar mace ne idan mace za ka mallaka to za ka sa sunanta a wannan memun da aka buɗa yawwa kuma ana rubutawa ne sau talatin da uku eh ga shi nan a jiki sau talatin da uku sannan kuma ka rubuta iya na saman nan wanda aka sa talatin da uku to sai kuma wannan da ƙasa a sikira ukun nan su kuma za a rubuta su sau uku e, shi ma ga inda za a sa suna nan ga wani bracket nan wani cycle shi ma za a sa suna ne a ciki e, insha Allahu to haka ake wannan aiki wannan ana so a rubuta shi ne wato tsawon kwana tara ake so a rubuta shi a riƙa sha eh misali kamar ka ba da dama ko kuma mutum ya sai kayan aiki ya ce mai masa wannan na laya tunda ba ko ina bane ake samun su waɗannan abubuwa da ake haɗawa na tawadar da kuma takardar da sauransu to wannan rubutun mutum shine zai da kansa eh kamar kana wani waje haka to kai ne za yi da kanka ka rubuta sai ka riƙa sha a tsawon kwana tara to in dai ka aikata wannan to insha Allahu insha Allahu za ka yi mamaki eh dan daga lokacin ita dai wacce aka yi wato babu kwanciyar hankali a tare da ita eh, in dai bata ji muryarka ko ta ganka kawai dai babu kwanciyar hankali eh wannan sirri shine yake sa mace ta rika kuka eh saboda yadda abin ya ratsa ta sosai kuma irin wannan ne idan aka yi wa mace za ta ce in ba kai ba sai rijiya duk duniya ba wanda take kallo sai kai eh kai kadai ne kawai za a yi maganar ka ta ji daɗi eh wannan sirri haka yake mujarrabi ne kuma insha Allah ta'ala sai a yi ƙoƙari amma dai muna ƙara jan kunne duk wanda ya yi da niyyar cutar da wata to magana ta gaskiya Allah zai saka mata mu kuma ban bayar dan a cutar da wani ba ya eh, Allah ya taimake mu Allah kuma ya jagoranci lamuran mu Allah ya riko da hannayen mu Allah ya ƙara taimaka mana a cikin dukkanin lamuran mu Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasashen mu na musulmai albarkacin alƙur'ani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah masha Allah